zaɓuɓɓukan shugabanni a matakin unguwanni a jami'ar apc a jihohin bauchi da kuma gombe ya bar baya da kura a yayin da jihar bauchi aka ɗage zaɓen sai ranar laraba domin ba da dama wa masu son yin takara su sai fom ɗin shiga takarar kamar yadda jami'in da aka turo jihar bauchin dr almajiri gaidamin shaida mini a tattaunawa mu da shi a jihar gombe kuwa wasu 'yan takarar sun yi zargin an ƙi ba su fom ɗin shiga takarar ne kamar yadda suka shaida damini Sana Umar Ibrahim Bolari East. To wannan mu ba za mu iya cewa wannan zaɓe ba ne, za mu iya cewa wannan naɗi ne aka yi. Naɗi kamar ya kenan? Ba yi zaɓe kato ba an kato ba, naɗi kawai muka ji labari an riga an gama. Babu wani yadda aka zo a santa namu na Bolari East cikin kamara babu wanda ya zo shi. aka gudanar da wannan zaben kawai muka ji cewa an je an yi naɗi to wannan shine abin da muke kokawa na je ni banki na biya tela da ni da sauran executive nawa na biya musu tela wadda telan a yanzu haka yana hannunmu mun biya ba a ba mu fom ba har ya kai ga washe gari mun bi babu fom babu wani wakili babu wani magana a matsayin mu na yan jam'iyya kawai muka ji an zo kawai an yi nadi kai ka ce ka sayi fom domin kai takara takara me dama kake so ka yi Eh, takara na ciyaman ne na ward shi ne muhammad lawan adamu wanda aka fi sani na lawan godo daga fantani ward halal hakika zaɓe a fantani ward ba a yi shi ba me yasa dalilin kuwa mm. a matsayina na mai neman sakatare mun je mun biya kuɗin fom din mu kamar yadda jam'iyyar ta kanada a banki har wannan lokaci din fom din ma a ba mu ba a ba mu su ba me yasa to wannan ba mu san abin da yasa ba to an yi zaɓe a wajen koko ba a yi ba a yi zaɓe ba domin ainihin wadda mu collection center da kuma rikanin center na fantami shine makarantar firamare na fantami malam kori mun je mutum misalin karfe takwas saura muna tare a wannan wuri da mu da magoya bayan mu babu wani jami'i wadda ya zo na zaɓe babu kuma wani jami'i wadda ya zo na ainihin. sai dai wani mazaunin unguwar yarwa gana a garin gombe ya ce an yi zaɓe. sunana kwamar garba yana yarwa gana wani gombe zaɓe ya gudana lafiya kanau an yi shi lafiya an gama shi lafiya. Ya salon zaben yake? Kato bayan kato aka yi. Kai a ina kai naka zaben wace unguwa? A yarwa ga na yana wa zaben. Akwai waɗanda suke korafin cewar su an hana su sayan fom domin su yi takara. Wannan magana ne kawai na 'yan adawa babu inda babu da gurbi aiki. to a dangane da korafin da mutanen suka gabatar na tuntubi muhammad magaji daho shugaban riko a jami'ar apc ta jihar gombe wanda tun da ayyuka da da da gaskiya ba da domin duk da aka tsaya aka kirga tsakanin dukkanin ɗan takara an ɗauki hoton bidiyo na shi an ɗauka mawa hotuna wanda zai nuna cewa eh an kirga an yi layi. to irin wayannan mutane masu wannan korafi suna da dama su kai kokensu ga kamar uwar jam'iyya don abin musu kari dama a cikin ƙa'idojin da aka yi akwai ma an yi eh, zaɓuɓɓuka na congress wadda bai ji daɗi ba sai mutane sun kwamiti da aka kafa da abuja wadda za su je su zauna su ji kake kake haka suna da dama bayani kenan dangane da korafin da wasu suka yi kan rashin gudanar da zaɓe da suke ce an yi abdulhamid muhammad amurka daga bauchi a najeriya